duk duniya ba ɗan itacen da ya fi kama da ɗan itacen aljanna sai ayaba ne kaɗai don ayaba ko za aka fito da jariri za a iya bashi zai ci shi ayaba da mai haƙori da mara haƙori duk zai ci ayaba ne kaɗai a ɗan itace ko ya rube baya ɓata ciki ayaba an gane to matar aure fa nace in kina budurwa ka zai ka haɗa wallahi ba ruwana wallahi kin ji nace miki ba ruwana ko matar wa nace ta haɗa abun nan matar aure kai a bar shi hatsarinsa da yawa wannan abu ku yi haƙuri mu bar wannan kan to za ku saya da kuɗinku ku yi ku? da kuɗinku kun ɗauki alƙawari to ki saya ba na ɗari biyu ko ɗari uku sai ki ɓare su an ji ki ɓare ayaban ba ci ba kar ku ɗaya kai ki ci sai ki jefa su a inda suke ayaban a cikin bulanda kaman kwaya bakwai ko kwaya goma sai ki dan zuba ruwa kaɗan sai ki kunna blender ki ba zai markaɗa shi ba ya markaɗu sosai fa yana markaɗuwa kina da madara ko na gari ko na ruwa a waje ya zama ya kai kofi biyu mai dan yawa haka kofin ko mai dan zurfi sai ki juya anan ki juya anan ki sa suga ki taɓa ki ji sugan ya dan fito da madaran ya bada balance sai ki ajiye a firij akwai mata wanda suke shan wani magani sunansa shaka fashe ko dexamethasone in kina son maganin da yake samu cike ganta so plumpy tana shining idon ta yayi haske bakin yayi baki ba ruwanki da shafe-shafen wannan abubuwan da yake kai ku jahannama ki kyau ki ƙiba, mijin ke ji daɗin zama da ke to kina ki haɗa wannan yau ki haɗa ki gani ki ba mijin ki ya sha an gane sunansa shaka na na wannan na banana to ki saya bana ɗari biyu ko ɗari uku sai ki ɓare su an ji ki ɓare ayaba ba saura ci ba kar ku ɗaya kai ki ci sai ki jefa su a inda suke ayaban a cikin blender kaman kwaya bakwai ko kwaya goma sai ki dan zuba ruwa kaɗan sai ki kunna blandan ki ba zai markaɗa shi ba ya markaɗu sosai fa yana markaɗuwa kina da madara ko na gari ko na ruwa a waje ya zama ya kai kofi biyu mai ɗan yawa haka kofin ko mai ɗan zurfi sai ki juya a nan ki juya a nan ki sa suga ki taɓa ki ji sugan ya ɗan fito da madaran ya ba da balance sai ki ajiye a firij akwai mata wanda suke shan wani maganin sunansa shaka fashe ko dexamethasone in kina son maganin da yake samu cike ganta so plumpy tana shining idon ta yayi haske bakin yayi baki ba ruwanki da shafe-shafen wannan abubuwan